Chana en featuring avec Nicki Ménage, Job West, Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu Aisha Tisila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan dare domin gabatar muku da wannan shiri a yau Juma'a 17 ga watan Yulin shekara ta 2020. A cikin shirin namu za ku ji cewa 'yan Najeriya na kokawa akan yanayin rayuwa a wannan lokaci na annobar coronavirus. gwamnatin jihar Lagos tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe masu tasowa na Amurka USAID sun sanya hannu a wata yarjejeniyar samar da hasken wutar lantarki a jihar. kamar kullum yau ma muna tafi da rahoto na musamman sannan za mu kawo muku labaran wasanni a takaice to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri kasar sudan tana fuskantar tsananin rashin abinci a tarihin baya-bayan nan a cewar majalisar ɗinkin duniya kusan kashi ɗaya a cikin kashi hudu na al'ummar sudan da yawansu ya kai miliyan arba'in da biyar suna fuskantar rashin abinci har da mazauna babban birnin ƙasar khartoum a cikin wannan wata kadai kungiyoyin agaji da suka hada da hukumar raya kasashe ta amurka da hukumar shirin abinci ta majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya sun fitar da rahoto da ke nuni da 'yan sudan miliyan tara da dubu ɗari shida suna fama da tsananin rashin abinci sakamakon yaki da tsadar rayuwa da kuma cutar covid-19 wannan adadin shine mafi yawa da aka taba samu a tarihin shirin kasar na samar da abinci a sudan in ji mai magana da yawun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric a wani bayani da yi a helikwatar majalisar a new york majalisar dinkin duniya da ƙawayenta na ayyukan taimako sun samar da taimakon abinci da aka kiyasta ya isa mutum miliyan biyu da dubu ɗari uku a watanni ukun farkon wannan shekara amma dujarric ya ce har yau da sauran rina aka ba kuma ana buƙatar kuɗi cikin gaggawa kasashen yankin asiya da suke maya da china akan mallakar yankin teku suna sa ran amurka za ta kara kaimi wurin taimakawa biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi a wannan mako amma akan manyan batutuwa da kuma taka tsantsan da rikici a cewar masana a yankin a wata sanarwa a ranar litinin pompeo ya yi alkawarin kare haƙoƙin ruwan teku na ƙananan kasashen yankin asiya ta hanyar amfani da dokokin ƙasa da ƙasa china tana rikici da yankunan tekun ne da kasashen Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da kuma Vietnam dukkaninsu marasa karfin soji. ana takaddama ne akan teku mai girman kilomita miliyan uku da dubu ɗari biyar a tekun kudancin china mai ɗimbin albarkatun kifi da kuma makamashi gwamnatoci masu takaddama sun yi marhabi da kalaman pompeo amma dai suna son su san takamammen abin da washington za ta iya yi kafin su samu ƙwarin gwiwa sosai in ji masu sharhi wannan matakin zai gyara zama a kudancin asiya kana su gane idan ana ɗaukan ƙwararren matakai bayan sanarwar pompeo ta kwana-kwanan nan saboda in ba haka ba sanarwar ba za ta yi wani tasiri ba ba kana mutane za su ci gaba da ta baba kan abin da zai faru bayan sanarwar in ji colin ko masanin sha'anin tsaron teku a jami'ar fasaha ta nanyang a singapore pompeo ya faɗa wa manema labarai a washington shekaran jiya laraba cewa yana nazarin kare ƙasashe marasa ƙarfi daga china ta hanyar amfani da doka da kuma tattaunawar ƙungiyoyi ciki har da wata ƙungiyar ƙasashen kudancin asiya mai mambobi goma wanda ƙasashen brunei da malaysia da vietnam da philippines ke cikinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a wani yunkurin karfafa haɗin gwiwar soji tsakanin india da japan da australia da kuma amurka domin sa ido akan china new delhi ta fito da dabaru da za ta gayyace australia ta karu da ita akan aikin sintirin sojojin ruwa akan tekun india india ta bayyana damuwa akan kara australia a wurin wani atisayi a baya mai take malaba saboda tsoron auna china amma a gama tsakanin beijing akan iyakar himalaya ta ankarar da new delhi ta karfafa alakarta da kasashen yankin indo-pacific a cewar masu sharhi india tana tafiya ne akan wannan turba amma halin ta da kayar baya da china ke nunawa ya sa india ta gaggauta kulla kawance da amurka da wasu kasashe masu irin wannan tunanin kamar australia da japan in ji rashwari rajagopalan wani kwararren masani a wata cibiya ta observer research foundation a new delhi ana sa ran new delhi za ta gayyace australia a ƙarshen wannan wata idan ta samu amincewar manya da shawarwari daga amurka da japan a cewar wasu jami'an ma'aikatan tsaron india wanda ba za iya ambata sunayensu ba saboda wasu sharuɗa an kusa kammala komai in ji dk sharma tsohon mai magana da yawan sojin ruwa yana mai cewa kasashe kamar india da australia ba su da wani zaɓi illa su yi haɗin gwiwa su dakile ayyukan china A ƙarshe kuma sabuwar dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong tana ankarar da kafafen yada labarai na ƙasashen waje suna sake nazari akan zaman su a yankin na ƙasar China. Lamarin da ke nuna alamun zai iya sauya matsayin birnin na dandalin kafafen labaran ƙasashen waje a yankin. shekara da shekaru manyan kafafen yada labarai na duniya sun kafa halkwatan su na asiya ne a hong kong saboda kusancinta da ainihin kasar china da kuma bin doka da oda da baiwa kafafen yada labarai yanci amma matsayin hong kong na birnin china mai cin gashin kansa a hankali yana sauyawa biyo bayan aiwatar da dokan tsaron kasa da aka dade ana kai ruwa rana a kai wani matakin karfin zuciya da beijing ta taba dauka da zai kawo karshen bambancin tsakanin dokan china da na hong kong wannan dokar martani ne ga da tashin hankali da masu zanga-zangar rajin kafa demokuraɗiyya suke yi a shekarar da ta gabata amma faɗin dokar da kuma rashin tabbas ɓangaren dokar zai yi mummunan tasiri akan 'yancin faɗan albarkacin baki tuni jaridar new york times ta sanar a wannan mako za ta kai kashi uku cikin hudu na ayyukan ofishinta da ke hong kong zuwa koriya ta kudu wanda ya kai ta ga zama kamfanin yada labaran kasar waje ta farko da ta fara sanar da tashin ta daga hong kong Labaran duniya kenan Baba Yakubu Makeri ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Inda za a ji cewa a daidai lokaci da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa akan halin kuncin rayuwa sakamakon annobar coronavirus hauhawar farashi musamman a kayayyakin masarufi a kasar na daɗa kuntata wa talakawa lamarin da ya kai ga kira ga gwamnatin kasar da ta sa ido a kan manyan 'yan kasuwa wakiliyarmu halima abdulra'uf na ɗauke da cikakken rahoton eh gaskiya wannan rashin adalcin yan kasuwa ne ba rashin adalcin gwamnati ba saboda yanzu idan ka je abin da ake sayarwa ɗari uku yan kasuwa su burin su mai da shi ɗari bakwai kuma wannan ba adalci ake ma ma juna ba saboda ya mun kyautata ma juna mu shugabannin kasa su kyautata mana kiran da dan yi ma gwamnati gaskiya su nemi yan kasuwa su zauna a yi magana yan kasuwa ma gaskiya su daina abin da suke Zainab Ismail da ke sana'ar sayar da abinci a unguwar Jabi na babban birnin tarayyar Najeriya kenan da ra'ayinta akan tashin farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. Shi ma Muhammad Abdulkarim Sali mai gyaran waya a unguwar Jason Village ya bayyana batun hauhawar farashin kayayyaki da haka. Tsakani da Allah cutar coronavirus ta kawo mana tasgaro akan harkokin kasuwancinmu gaba daya. Domin tsakani da Allah da akwai sikirin da zaka je ka saya dubu goma a kasuwa. Yanzu in kaje sai ka saya shi dubu ashirin wani sai ka saya dubu goma sha takwas. Kuma kwastomomin mu sun zo suna mana complain akan babu kuɗi. A nasa bangare wani mai aikin kafinta ya bayyana cewa. Da muna zuwa muna siyan board dubu shida da ɗari biyar bori amma yanzu ya kai dubu takwas a da kusan ɗari takwas ma a kai in to yanzu abubuwan ma dai suke faruwa da yanzu ma a kasuwa dai abubuwan ma komai ya kara kuɗi inda ba ki tsammani gaskiya talaka bai ji daɗi ba saboda kamar ni yanzu da nake fama da doyan naira hamsin da fiye wata nake taɓa. to mu muna kira da gwamnatin mu dan Allah su duba su mana adalci masanin tattalin arziki a kasar Kasim Garba Gurfi ya danganta batun hawa-hawa farashin kayayyaki da cewa hawa farashin kayayyaki sai karo yake a kasuwa wannan kuma tabbas ne dama kamar yadda muka sani duk lokacin da mutum ya ce zai je ƙasar waje nemi bashi to sai an sa mashi wasu sharuɗa sharuɗan nan ko yana son su ko bai son su dole bi su tunda ya ce yana son a bashi bashi ɗaya daga cikin sharaɗin da aka sa mana shine gwamnati ta daina canza farashin kuɗinta da na cewa gwamnati tana da nata macanji kuma 'yan kasuwa na da nashi wannan ba ƙaramin tasiri yake ba ga hauhawar farashin mu mafita shine duk lokacin da bukatun ka ya zamana sun yi karanci cewa mafi yawan bukatun mun takaita su ga abubuwan da muke iya yi a nan gida kin ga wannan zai rage mana bukatar dala mu sau a farashin kayayyaki da ya kara tsananta ne tun bayan rufe kan iyakokin kasar da gwamnati ta yi a watan agusta shekarar 2019 da kasashe makwabta saboda yaki da ayyukan su moga tare da haramta shigowa da shinkafa irin na waje domin bunƙasa aikin noma a kasar alƙalman kididdiga dai sun nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki a najeriya ya karu daga kaso biyu da cikin ɗari a watan afrilu zuwa kaso kaso 12.4 a watan Mayun lamarin da ya yi sanadiyar kari akan kayayyakin masarufi ayyukan sufuri magunguna da kayayyakin asibiti a kasar. Hawa farashin kayayyakin masarufi kadai ya kai kimanin kaso 60 cikin 100 lamarin da wasu masana tattalin arziki suka daura alhakin hakan akan ayyukan 'yan bindiga rashin karfin gwiwa daga bangaren masu zuba jari tare da faduwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya sakamakon annobar corona virus. duba da yadda Najeriya ta dogara kacokan ga bangaren albarkatun man fetur. Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima da wannan rahoto. Har yanzu dai muna Najeriya. Gwamnatin jihar Legas tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe masu tasowa na Amurka USAID sun sanya hannu a wata yarjejeniyar samar da hasken wutar lantarki a jihar a wani shirin ƙasar Amurka ta inganta wutar lantarki a nahiyar Afirka. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. gwamnatin jihar lagos a tarayyar najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashen waje da ake kira usaid na gwamnatin ƙasar amurka sun rattaba hannu na inganta wutar lantarki a jihar ta lagos a ƙarƙashin wani shiri na ingantawa da kuma samar da wutar lantarki a nahiyar afirka da hukumar ta usaid na ƙasar amurka ke gudanarwa bikin wanda aka gudanar da shi ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar lagos babajide sanwo-olu da kuma wakilin hukumar ta usaid stephen haken ta kafar sadarwar bidiyo zai taimaka wajen bunkasa hasken wutar lantarki ne a wasu kasashe na nahiyar afirka kamar yarda yarjejeniyar ta nunar tun da farko dai gwamnan jihar lagos Baba sanwo-olu ya bayyana cewa batun samar da hasken wutar lantarki na ɗaya daga cikin mahimman batutuwa da gwamnatin jihar ta sanya a gaba ganin yadda ake ci gaba da fuskantar matsala samar da hasken wutar lantarki ba ma a jihar ta lagos ba amma sauran jihohi na tarayyar najeriya jihar lagos dai ta kasance ɗaya daga cikin manyan jihohi a najeriya da ke amfani da wutar lantarki sakamakon ɗimbin masana'antu da ake da su a jihar da kuma yawan mutane da suka kai kusan miliyan ashirin batun hasken wutar lantarki ne abu ne da za a iya cewa ya zamewa gwamnatocin najeriya ciki kuwa har da ta muhammadu buhari karfen kafa to kuwa 'yan kasar ke ganin irin wannan yarjejeniya da ake yi tare da hukumomi na ƙasashen waje ga dai ta bakin alhaji ado sa'ibu dan sudu shugaban wata kungiya na 'yan arewa mazauna birnin lagos ya ya kamata gwamnati a ɗauki mataki gwamnati ta ɗauki mataki na gyara ainihin nefa da kuma gyara tarif wato kuɗaɗen biyan nefa da ake yi inda dai sun gaza kawo wannan ainihin kati na nefa su ba kowane dan kasa su ba na kowane ɗan najeriya to kuma bai kamata kuma a ce ana kawo mutane kuɗin wutar da ya shiga hankali ba tun da farko dai a jawabinsa wajen rattaba hannu a wannan yarjejeniya wakilin hukumar ta usaid a najeriya stephen Hakin ya ce shirin samar da hasken wutar lantarki a nahiyar afirka shiri ne da gwamnatin amurka ta bullo da shi da nufin tallafawa kasashe irin su najeriya magance matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a yanzu da kuma nan gaba yana mai cewa babu wata ƙasa da za su ci gaba a duniya ba tare da karfin hasken wutar lantarki ba kuma jihar Legas na ɗaya daga cikin jihohi a najeriya kuma a nahiyar ta afirka da batun wutar lantarki ke zama kan gaba wajen ci gaban al'umma matakin da gwamnatocin baya suka ɗauka na sayar da kamfanin samar da wutar lantarki a ƙasa wato nefa ya kasa cimma gaci wajen samar da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na najeriya ga kuma an karan tsada da yanzu haka wutar lantarkin ke yi abinda kuma al'ummar ƙasar ke ci gaba da kokawa ga dai wasu da na ji ta bakin su a birnin lagos to alal hakikan gaskiya da nefa ke yi a halin yanzu gaskiya ya yi tsanani da yawa suna cikin mutane sau domin allah saboda ka gani yanzu watan da ya gabata waccan suka kawo mu dubu goma sha biyar watan da ya wuce kuma suka kawo mu dubu goma sha biyar yanzu sai da suka hada gaba ɗaya kuma wannan wata suka kawo mu dubu hamsin kenan gaba daya baban jibrin murya amurka daga najeriya to a gaida baban gida da wannan rahoto yanzu kuma sai rahoton mu na musamman Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna fuskantar tsada kayayyakin masarufi da ma abubuwan da suke amfani da su na yau da kullum musamman yadda 'yan kasuwan kasar suke shigo da kayayyakin kasuwancinsu daga kasashe makwabta Alhaji yaya dan kasuwa ne tsakanin kasar Kamaru kasar Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Chadi ya yi mune tsaye kuce kan irin matsalolin da suke fuskanta kafin su shigo da kayayyakin nasu kasar jamhuriyar Kamaru. A halin gaskiya Mamman Algarba kaya sun yi tsada kwarai da gaske sanadiyar rurrufe bodoji sanadiyan covid-19 kasan bodon najeriya dama wato kasan hanya kusuri babbar hanya ce tun daga sudan ta shigo chadi ta tafi har kano wato yan kasuwa hanyar yan kasuwa ne sai kasance cewar kasuwannin kauyuka kuma musamman a garin kusuri gaba daya yawanci an hana su saboda matsalolin boko haram sai ga covid-19 ta shigo to a gaskiya shigowan covid-19 ya saka gaskiya kaya ya yi tsada kwarai da gaske tun daga inda muke ɗauko shi da. daga kano a taho da shi kasan boda kuma a rufe wato akwai wanda suke a kan bodoji suna tsallako da kaya wato ta ruwa ta wani bangare daban wanda gaskiya suna tsallako da kaya a farashi mai tsada sosai kuma ga coston duwan wato har yanzu ba su rage farashi ba gaskiya kayi na tsada sosai to kaga dole 'yan kasuwa su ma su kara farashi to kuma kaga dole talakawa su ma kuma su fuskanci tsadan kaya kwarai da gaske sauran al'umman jama'a a gaskiya kaya kan matsalolin da ake fuskanta kuma kaga idris zebi ma ya rufe bodan chadi to kaga jimena yawanci yan kasuwa ne a birnin jimena eh a gaskiya wato kayayyaki za su iya sauka ka gane ba amma ihe bayan covid-19 kuma a gaskiya sai ainihin gwamnati ta taimaka ma al'umma yan kasuwa ya kamata ɗauke ma yan kasuwa empo haraji gaskiya a rage masu haraji a ɗauke musu wasu abubuwa a rage masu kuɗin duwan kuɗin kwastam musamman a garin kusere a gaskiya jama'a suna cikin wahala kwarai da gaske saboda sanadiyan ga matsalolin boko haram da ake fama da su ga ainihin matsalolin eh, covid-19 a yan uwana kuma yan kasuwa shawaran da zan ba su su ji tsoron allah su san cewar arziki na allah ne su rike gaskiya in gwamnati ta basu su ba suka kuɗi ainihin su mai da kuɗin na yadda ya kamata ainihin kuma su rage farashi in gwamnati ta rage custom duty gwamnati ta rage haraji su ma su rage farashin kaya in dai gwamnati ta rage farashin fiton kaya kuma suna samun kaya akan sauki to ya kamata su rage farashin kaya kama daga kayan abinci kayan tsumma duk dai kayan masarufi da dai dan uwa dai talaka dai zai je kasuwa ya samu middin dai zuwa za ka yi dai ka saro ka zo ka saida ma wani to ka yi gaskiya a ciki ya kamata 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su rike gaskiya kuma su yi kasuwansu a bisa halal ba haram ba yake halal yake haram ba ina ba 'yan kasuwa shawara kuma su ci gaba da roƙon Allah ya kasance cewar wannan annoba ta covid-19 Allah kawo ƙarshen ta muna fatan bayan ta kam sai alheri insha Allahu bayan ta sai arziki zai zo Allah yadda shawarar da zan ba gwamnati a hali yanzu gwamnatocinmu na kamaru ko na sauran mu na afirka a gaskiya su tallafa ma 'yan kasuwa su tallafa ma 'yan kasuwa su rage ma 'yan kasuwa kasuwa custom duty su rage ma 'yan kasuwa kudin don su rage ma 'yan kasuwa duwa ne saboda su 'yan kasuwa da manyan 'yan kasuwa da kananan su a gaskiya su ne ainihin idon talakawa kuma su ne masu tallafa ma talakawa za ka samu dan kasuwa yana aiki da wajen yara nawa nawa a shagon shi kuma za ka ga gaskiya 'yan kasuwa suna taimaka ma gwamnati wajen rage masu zaman banza wajen samun ma matasa aikin yi tsakani da Allah ka gani ba 'yan kasuwa suna ba da wannan tallafin to ya kamata gwamnati ta tallafa ma 'yan kasuwa da basuka wato kuɗi ta taimaka ma 'yan kasuwa da kuɗi wanda ba kuɗi ruwa ko kuma mai karancin kuɗi ruwa a ciki kuma a rage custom duty a rage masu haraji to in dai ya kasance cewar 'yan kasuwa sun samu wannan sararin to insha Allahu gaskiya abubuwa za su zo daidai ya kamata gwamnati ta san cewar 'yan kasuwa su ne kasa saboda 'yan kasuwa ne suke kawo sanadiyan gari ya yadu inda muke da kwastomomi matsalar mu da kwastomomi kwastomomi a halin yanzu ka san kowa yana yi ma covid-19 karya duk kwastoman kada ka ba kaya bashi a gaskiya fitan kuɗi kuma ya zama tashi hankali saboda kullum haka muke ta fama da su tsakani da Allah eh, duk wanda ka bashi bashi gaskiya kwastoman ka kuma wanda ka saba da shi to gaskiya ya zo ya nemi kaya a wajen ka ka hana shi da kunya da nauyi kwarai da gaske to kuma a gaskiya da zaran ka bashi bashi an jima kuma sai ya zama surukin ka ya guje ka ainihin ba za ka gan shi ba da zaran ka nemi kuɗin ka ya ma maganan cewar korona korona ba kuɗi kaza kaza kowa yana yi maka ƙaryan korona. to kaga gaskiya wannan kuma ba ci gaba ba ne ya kamata a ce kwastomomi yan uwanmu yan uwanmu kwastomomi masu yan su ma suna wata harkan duk harkan da kake za ka je ka sayi wani abu ko ka dauki abu bashi ka kibiya kai ma akwai harkan da kake yi akwai harkan da kake kai ma sai Allah ya turo maka wanda zai zo ainihin ya karbi abun ka bashi nan kuma ya kibiyan ka to kai yanda kake ma wani karyan corona kai ma haka wani zai ta yi ma karyan corona to kaga wannan ba ci gaba bane wannan zalunci ne to gaskiya wannan shine muke fuskanta ga kwastomomin mu gaskiya tsakanin da Allah to amma ya kamata su ma su sani cewar kaya ba wai zuwa za ka yi wai ka ɗauko wannan kaya kyauta ba za ka yi dogon tafiya kwana biyu uku akan hanya kana safuri kana tafiya ka je ka kawo kuma har ka ba mutum bashi kuma ya tsaya yana yawo da hankalinka ya nuna ma kai baka san komai ba kai baka san daɗin kuɗi ba kuma duk wahalan da kai ta sha. wannan al'amari dai na rufe kan iyakoki da kuma yanda yaduwar cutar covid covid-19 da ke addaban kasashen nahiyan afirka ta sanya al'umman kasar cikin tsaka mai wuya malam shamsu wani magidanci ne a birnin baminda ya mai tsokaci kan irin yadda al'amuran suke gudana a wancan bangaren nasu a gaskiya wannan matsala da ake ciki ya kawo ci baya musamman yau mutum ne ka saba kana da jaka biyar ka zai maka cefane ka yi komai ka sayi komai naka ka zo gida ka yi cefane a saura a sayi nama da sauransu amma yau yanayi ya juya abin da kake sayan shi jaka ya zama na cewa yanzu ba jaka bane ya karu zuwa jaka da rabi kaga an samu ci baya alal ga misali yanzu shinkafa yanzu kamar mu abamin da muna da shinkafa dob wanda da shinkafan mu nan dob nan shi yake da mana arha fiye da wanda ake shigo mana da shi imported amma yau shinkafan dob in kanshi ya zama shi wane da wane ne zai sayi haka zalika yanzu shinkafan da muke sayan dan rabin buhu jaka takwas jaka bakwai da rabi yanzu ya koma jaka tara da rabi a yanzu gashi nan mutane ga yara ga wa'annan duka abu ne wanda ya zama abu mafi wuya sha'ani da za a iya yi ga cuta ta covid inda ake tafiya a saro a inda ake shigo da shi ta sauki duk wannan hanyar ya rufe bugun ma ka samu za ka shigo da shi 'yan sanda sun tare saye da sayarwa ya zama na cewa shi wane da wane idan ka tafi kasuwa ababen da za ka rike ka saye shi a da ka dawo da shi yanzu in ka tafi ma da roƙo kake yi don Allah a ce maka no har ka ji masu bayan sallan su ce maka no na so ino dai so ma'ana bai kai hak bai nan a haka yanzu komai ya canje muna samun kalubalance da yawa ta fannin saye da sayarwa ga cutar covid-19 ga wannan matsala na ambazonia duka ya zo idan suka ce ma a'a an samu ya shigo shi su ce a a wajen nan mun sayo abin nan saboda ana ta harbe harbe a wajen nan ana ta kaza ana ta kaza to hakan ya saka cewa kasuwanci saye da sayarwa ya zama yana da matsala mu masu gida ma yanzu hakan nan shi ka ga mutum in ka samu ma ka ci abinci ko da ba nama shi ka ce alhamdulillah domin komai ya yi tsada makiyaya shanu kafin a zo da shanu daga kauye shi ma matsala to ko yaya kuke fama da tsadar shanu da yadda mahautanku suke sayar ku da nama sannan su masu sayar da nama masu ne masu riba domin makiyaya shanu za su zo su sayar da shanu arha wani lokacin amma kudin nama bai taba canjewa sai dai ya haura sama wannan duka matsaloli ne Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru A gaida awwal garba. Kafin shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru fikafu ta yi wani nazari kan janyewa daga daukar bakuncin da za ta karbi kasashen nahiyar afirka na wasan kofin zakaru masu taka leda a cikin gida a kasashen mu na afirka wanda za a buga gasar a cikin shekarar na ashirin sa'ad mai bin diddigin sha'anin kwallon kafa ne da ma sauran wasannin a nahiyar afirka ya za a ce ita wannan cutar ta covid-19 domin ita wannan cutar da ita ake alfahari yanzu hakan nan da ake kasa gudanar da wasu abubuwan da dama aka dauki alkawarin za a ce za a gudanar kaga ta bangaren wasan kwallon kafa na eh, nahiyar afirka da za a yi a nan kasar kamaru na matasa na masu takale da a gida da kuma na eh, manyan na gasar wasan kwallon kafa na wato hukumar na kaf gashi an ce an ɗage har zuwa wasu lokuta musamman dai 2022 da 2021 to me sa ba yi bugu ba kawai sun fito sun ce ma har da ainihin na zakarun inayar african za a yi nan da suka sha su karfi bakonci da za a yi a nan duwala nan wasan karshen nan su ce ba za su yi amma a wani lokacin kawai a yi bugu ɗaya kawai a yi yi amma ba su yi hakan ba shi suka jira tukuna wani lokaci sannan suka sake fitowa kuma yi ma wasu bayanai su dauki mutane suna daukan mutane kamar ba hankali wallahi duba da cewa ita wannan cutar yayin da an taɓo kasar kamaru tun da farko ba su dauki matakai ba sai daga baya da abin ya ci gaba da ainihin wato bazuwa dusassan kasar kamaru aka fito aka ce za a rufe wasu shaguna da dakin dakunan shan barasa da na yawon bude da na shakatawa da shauransu sai daga baya kuma yanzu aka ce a za a bude to bude wanne ya zama mana ainihin wato babban matsala kaga har da kai ga a halin yadda muke ciki mutane dubu goma sha shida da 'yan kai na dauke da wannan cutar wallahi to tafiyan da muke kenan a kasar kamaru ita kanta ma gwamnatin ba ta da kibla wacce ainihin ta kama ta saka a gabanta babu ita kuma tafiyan ta kawai take yi kamar da ta yi nan ta yi nan ba a san ma menene mata kamar me za a kama ba duk ba wani wasanni yanzu wana cewa ma wasan kwallon gafa ma na nan cikin gidan nan kakan bana na wai ana so a duba yadda za a fara ba zai yiwu ba saboda bazuwar wannan cutar ba abin da yake yawa kamar kuma ya tsaya cak kuma ya tsaya cak to wannan irin al'amarin gaskiya yana cewa wato mutane tuwa ƙwarya ba ma garba muryar amurka daga kasar kamaru. wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ƙasar Sudan tana fuskantar tsananin rashin abinci a tarihin baya-bayan nan a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kusan kashi ɗaya a cikin kashi hudu na al'ummar Sudan da yawansu ya kai miliyan arba'in da biyar suna fuskantar rashin abinci har da mazauna babban birnin ƙasar Khartoum. a cikin wannan wata kadai kungiyoyin agaji da suka hada da hukumar raya kasashe ta amurka da hukumar shirin abinci ta majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya sun fitar da rahoto da ke nuni da 'yan sudan miliyan tara da dubu ɗari shida suna fama da tsananin rashin abinci sakamakon yaki da tsadar rayuwa da kuma cutar covid-19 kasashen yankin asiya da suke maya da china akan mallakar yankin teku suna sa ran amurka za ta kara ƙaimi wurin taimakawa biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi a wannan mako amma akan manyan batutuwa da kuma taka tsantsan da rikici a cewar masana a yankin a wata sanarwa a ranar litinin pompeo ya yi alkawarin kare haƙoƙin ruwan teku na ƙananan kasashen yankin asiya ta hanyar amfani da dokokin ƙasa da ƙasa china tana rikici da yankunan tekun ne da kasashen Brunei da Malaysia da Philippines da Taiwan da kuma Vietnam dukkaninsu marasa karfin soji. A wani yunkurin karfafa haɗin gwiwar soji tsakanin India da Japan da Australia da kuma Amurka domin sa ido akan China, New Delhi ta fito da dabaru da za ta gayyace Australia ta karu da ita akan aikin sintirin sojojin ruwa akan tekun India. india ta bayyana damuwa akan kara australia a wurin wani atisayi a baya mai take malaba saboda tsoron auna china amma aron gama tsakanin beijing akan iyakar himalaya ta ankarar da new delhi ta karfafa alakarta da kasashen yankin indo-pacific To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lathers Gresham ni wacce ta bada umarni kuma ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau Aisha ta ce ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.